muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar litinin ranar goma sha bakwai ga watan zulka'ida wata na goma sha ɗaya cikin watannin musulunci na hijira annabi sallallahu alaihi sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wannan rana tana daidai da ranar hudu ga watan biyar na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora to kamar yadda aka saba a kowace rana irin wannan ta litinin a daidai lokaci irin wannan tsakanin magariba da isha'i muna darasi ne a cikin littafin muwatta malik kuma a cikin wani littafi na muwatta malik mun gangaro muna cikin kitabul hajji ma'ana inda ake karantar da mu hukunce-hukuncen ayyukan hajji ko wani ɓangare wani ba'ari daga cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncen ayyukan hajji to sai faɗuwa ta zo daidai da zama muna da eh, bayani ko kuma ane muna bayani akan abin da ya shafi babin aikin hajji kuma sai gashi Allah ya kama lokacin aikin hajjin domin yau ina tunanin bai wuce kwana kila ishirin da ɗan kaɗan ba ma tsayuwar arfa ɗin bai wuce kwana ishirin da ɗaya ko da biyu ba domin yau muna sha bakwai ga watan zulqa'ida kaga duka duka saura kwana sha biyu arfa ɗin ta kama saura kwana ishirin da biyu afuwan to haka kenan musamman alhazanmu waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga da da zuwa aikin Makka bana to muna gab da yin bankwana da su su tashi zuwa wajen wancan aiki mai albarka to abinda muka karanta cikin wancan littafi ne, mu wadda mun ji babi babi daban-daban akalla mun ji babuka sun kai wajen arba'in da wani abu kuma har yanzu akwai saura to sai muka ga babin nan ba tafiya yake tartilan ba cikin ayyukan hajji. daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan musamman ma cikin babukan da muke karatu ‘yan satuttukan nan, babuka ne waɗanda suke mana magana akan waɗansu hukunce-hukuncen aikin hajji, waɗanda kila ma waɗansu su a yanzu babu su, tun ana yi ne wajen tafiya hajjin na a tafiyar kafa, ko kuma tun lokacin gurin na daji. Dan mun ji muke take to babuka suke karanta mana hukunce-hukuncen yin farauta a lokacin aikin hajjin nan. A taƙaice dai ‘yan uwa, in ba a manta ba sai muka alƙawarin cewa in Allah ya so. a wannan zama namu na yau to za mu aje littafin muwatsa ba wai don mun gama babin ba sai dai don karatowar kwana da alhazan da muke da su a bana ɗin nan in ma Allah ya ƙaddara har da mutu Allah sa haka sai ma ga kamata mu ɗan karanto aikin hajjin nan daga farko zuwa ƙarshe a taƙaicen taƙaitawa, musamman mahimman abubuwa waɗanda ake yi cikin ayyukan nan na hajji ina ga su za mu haƙuri yanzu mu ɗan biyo su a gurguje gwargwadon abin da lokaci ya bamu idan mun samu dama za mu ƙara da wani abu cikin ɗin to ma ƙara amma dai mu yi wannan domin alhazai su riƙi mahimman abubuwa waɗanda ya kamata a yi wajen aikin hajjin nan in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu Allah ya yi mana jagora to kamar yadda muka sani shi wannan aiki mai albarka ga dukkan wanda Allah ya hore mu zuwa wannan guri waɗansu ayyuka ne ake yi guda uku kowane ɗaya daga cikinsu kuma zaman kanshi yake kowane ɗaya daga cikinsu yana cin gashin kanshi ne bai da alaka da wani to su ne ake haɗuwa in Allah ya kai mutum wannan aiki ya yi su gabaki ɗaya guda ukun nan kowanensu yana cin gashin kanshi ne na farko dai akwai ziyara ziyarar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Suna ce mustahabbiya ita wannan ziyara ba ta da alaka da aikin haji dan mutum ya je aikin haji bai je ziyarar ba ba ta shafi aikin hajjin shi ba mutum yana iya zuwa kuma yau ziyarar ba sai lalle lokacin aikin hajji ba ibada ce mai cin gashin kanta mai zaman kanta na biyu akwai umra umra ita ma sunna ce mai zaman kanta ba ta da alaka da aikin hajji mutum zai iya zuwa yi umra ba tare da aikin hajji ba ko ba ta da alaka da ziyara mutum zai iya zuwa yi umra ba sai je ziyarar ba ita ma wannan ibada ce mai cin gashin kanta mai nata hukunce-hukunce daban na uku shi ne akwai shi kai shi karan aikin hajji ita kuma farilla ce mai zaman kanta mutum zai iya zuwa yi aikin hajji ba lalle sai ya yi umara ɗin ba zai iya zuwa ya aikin hajji ba lalle sai ya je ziyara masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ashe kun ga kenan Waɗannan ibadoji guda uku kowanne yana da hukunce-hukuncen shi mustaƙillan da suka shafe shi kaɗai don haka na ga mu ɗan taɓa kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen wa'yannan ibadoji Allah ta baraka wata ala ya mana jagora to bari mu ɗauka alhazanmu sun je sa'udiya da wuri suna daga cikin na farko-farko domin idan alhazai suka kasance sun je da wuri na farko-farko da sukan fara yiwu ziyara madina tukun in aka gama ziyara a madina suna sai a dawo makka a ci gaba da umara da shirye-shiryen aikin hajji har kuma lokacin aikin hajji sai a gama aikin hajji an gama ayyukan uku kenan waɗanda suka je ƙarshe-ƙarshe ƙurarren lokaci wajen jirgin ƙarshe to su lokaci ya ƙure mafi yawa sukan so gabatar da umara da aikin hajji ne tukunna sai in an gama aikin hajji sannan suke tafiya madina su yi ziyara to bari mu ɗauki alhazai allah ya taimake su ko allah ya taimake mu mun isa makka da wuri mun isa saudiya da wuri to za a fara ne da ziyara birnin madina za a fara da me ziyara a birnin madina zuwa ga masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin wannan masallaci nashi ta wannan ziyara a bace muhimmiya wacce take sunna mustahabbiya ga dukkan musulmi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ikon zuwa Tun aka je wajen wannan ziyara akwai ababe waɗanda ya fi kamata alhaze su fi damuwa da su ban ce ba a wasu abubuwa sai su ba amma dai waɗannan su ne shari'a ta gindaya ta ce su a yi su akwai ababen kuma da shari'a ba ta ce a ba ko ba ta hana a yi ba bari mu ji waɗanda shari'a ta gindaya wacce ta nemi lallai duk wanda ya je wannan ziyara to ya kula da su abu na farko babba muhimmi shi ne samun salloli na farilla a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam samun waɗannan salloli a cikin wannan masallaci sallolin farilla ya fi komi mahimmanci a wajen ita wannan ziyara sannan akwai ziyarar shi kan shi kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin wannan masallaci ba zai yiwu ba ka je ma ka ziyarci masallacin nan ba tare da ka ziyarci ƙabarin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba saboda haka tana da muhimmanci samun salloli aƙalla aƙalla mutum ya samu sallah arba'in ta farilla cikin jami'i a cikin wannan masallaci wannan abu ne mai muhimmancin gaske aƙalla mutum ya samu sallah arba'in don haka muke jan hankali ga alhazai kada ka tafi yawo cikin gari ha'aita ta sallar farilla baka cikin masallacin nan me tabbatar da wannan hadisin jabir dan abdullah Allah ya kara mishi yarda jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa la al haram manzon Allah ya ce yin sallah a cikin wannan masallaci nawa wato masallacin Madina yana da fifikon daraja da lada ninki dubu fiye da yin sallah a wani guri wanda ba wannan ba a faru da mini alfi salati an gane wannan ko dubu in ka samu sallah a zuhur cikin ta farilla a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ladan da ka samu ya fi ka yi sallar nafila ko kuma fi ka yi sallar farilla a zuhur a zuhur sau dubu a wani masallaci wanda ba wannan ba ba shi haga wannan gara basa bai kamata ka yi sakaci ta wuce ba da haka yi ƙoƙari in an isa madina ɗin nan sallolin farila alaka samun su a cikin masallacin nan kai har sallolin na filfili a yawaita yin su a cikin masallacin nan da haka da zaran an isa madina da zaran mutum ya shiga wannan masallaci in ba lokacin sallar farilla ba ne abu na farko da zai fara da shi ya fara da sallar nafila raka'a biyu in ya samu ya yi ta a cikin inda ake ce mashi rauda shacin asalin tsohon masallaci na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in bai samu ba to duk inda aka samu a yi daga nan sai a ziyarci kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an je da a fuskanci shi kabarin a juyo ma al'ibla baya ba wani abu ake a gurin ba sallama ake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam assalatu wassalamu alayka ya rasulullah wannan kadai ya isa in ka kara da waɗansu kalmomi na yabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam babu laifi mutakar ba su ta ka'ida ba amma dai assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukka babu wani mutum wanda zai zo kabari na ya min sallama face sai Allah ya mai domin ruhi na na amsa mai sallama shi sallallahu alaihi wa sallam in yi wannan sai ka ɗan gusa gaba kaɗan hannunka na dama kaɗan sai ka ce assalamu alaika ya ababakar sadiq domin nan ne saitin kabarin su da na abubakar in ka yi wannan sai ka ɗan matsa kuma dama kaɗan ka ce assalamu alaika ya umar al-faruq nan ne saitin kabarin su da na umar su kenan dama su uku suke kwance a gurin to in kayi wannan sai ka juya kuma ka juya makabarin baya ka kalli alƙibla sai ka ci gaba da addu'o'i ka roƙi Allah ababin da kake bukata duk in ka je wannan guri ka roƙi Allah ababin da kake bukata lokuta ne na amsar addu'a ina fata an gane Allah ya taimake mu sai dai kuma ba sai lai ka ɗau dogon lokaci ba daɗewarka a gurin ba shine zai sa Allah amshi addu'ar ba yawwa ƙarfin imaninka da yinka saboda Allah in kai addu'a ɗaya tal Allah yana iya karɓa fiye da wanda ya wune yana yi in ka fi shi ƙarfin imani da ƙarfin ne, wadaka kullum wajen addu'a ba yawanta ake kallo ba ƙarfin imanin mai addu'a da haka kada ka zo ka tsaya ka cushe guri domin guri ne na jama'a a guri ne na jama'a ko in suna zuwa in suna tafiya Allah ya taimaka akwai gurare banda wannan masallaci kamar guda hudu wanda suna ta tabbatar in ka je madina ka ziyarce su na biyu banda wannan masallaci shine masallacin quba quba wata unguwa ce a cikin garin madina wannan masallaci na quba nan ne aka fara yin sallar juma'a a duniya sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga makka kafin ya shiga madina a nan quba nan ya tsaya a nan aka farlata sallar juma'a a nan aka fara yin sallar juma'a matsalacin yana na har yanzu to in ka je suna ta yadda ka iya zuwa ka yi sallar nafila a biyu cikin wannan masallaci domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sanda yana zaune a Madina lokaci lokaci yakan kai ziyara wannan masallaci in ya dace da sallar farilla yi, in ya dace in ba lokacin sallar farilla yi sallar nafila guri na biyu kenan guri na uku babu laifi suna tayar da maka ka je ka ziyarci shuhada a Uhud wato dutsen Uhud dutsen nan da aka yakin Uhud inna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su 70 suka yi shahada ciki har da ammin shi Hamza bin Abdul Muttalib in ka samu dama ka je wannan guri shari'a ta yadda sunna je na ziyarar in ka je ka je wannan guri ba dan kai ba ka yi musu addu'a ka yi ma na kwance gurin nan addu'a wannan kenan guri na gaba banda wannan shine ka zirci Baƙi'a shi shine hurumi na mutanen Madina mafi yawan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwance a gurin nan ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko wasu daga cikinsu suna kwanci a gurin nan, matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ka cire Khadija duk suna kwanci a gurin nan. da sauran tabi'ai da tabi'ut tabi'in tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan ake rufe mutane har yau kuma nan ake rufewa Allahu akbar to shari'a ta yadda ka ziyarci wannan guri da irin addu'ar da ake in an ziyarci makabarta ta kowane gari an gane wannan ko in ka je tayo kai ta neman ina kabarin wani ina kabarin wance ba za ka gane ba dan ba rubuta aka yi ba kamar nan bane a rubuta wannan shine kabarin sayyidina ne wannan kabarin duk babu waɗannan alamomi kaburbura ne bai daya kuma ba wanda zaka tambaya nuna ma dan akwai ma'aikata na gwamnati a gurin ba za su taɓa nuna ma ce ga kabarin sayyidina na ba ko ga kabarin uh, matar manzon Allah wance ba ina fata an gane ka je dai ka yi musu addu'a jimlatan sannan guri na biyar shine shari'a ta yadda ka je masallacin da ake ce mashi yi ne wani masallaci ne wanda sanda aka canza alqibla mun yi shi cikin tafsiri ne ko sanda aka canja alqibla din nan to wani ya zo ya salla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin shi ya ga an canza alqibla an daina kallon Baitul Maqdis an koma an kalle Ka'aba to sai ya je iske wancan mutanen wannan masallaci suna kallon Baitul Maqdis nan take sai ya faɗi musu kai an canza alqibla yanzu nan daga masallacin manzan Allah nake an koma Ka'aba nan cikin abin nan din cikin sallar suka juya aka canza sallah aka koma aka kallo al-Qibla to wannan masallaci shi ma suna tayar da in kaje Madina ka iya ziyarta shi kai sallar nafila akalla raka'a bi a ciki to wayannan gurare guda biyar na farko masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inna kabarin shi yake na biyu masallacin Quba na uku uhudu na hudu shine baki'a na biyar shine wannan masallaci na kiblataini su ne ya zo a nan a iya ziyartar su an fahimci wannan ko sauran gurare akwai waɗansu guraren na tarihi masu mahimmanci a cikin garin madina in ka ziyarta wannan baka yi laifi ba ina fata mun gane sauran gurare in ka ziyarta baka yi laifi ba akwai waɗansu gonaki waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuka da bene da hannun shi cikin waɗannan gonaki an ce haizu bene nan suna nan kuma haizu suna ‘ya'ya da sauran guragare da irin waɗannan na tarihi da waɗansu ababen suka faru a gurin masu daraja ba hana ka ziyarta ba ka iya ziyara ina fata mun gane sai dai duk inda kake a madina duk inda ma za ka je to ka yi bakin ƙoƙari ka sami sallar farilla cikin masallacin nan ta fi komai muhimmanci a ziyarar mutum madina domin fa sallar nan da kai cikin masallacin nan duk duniya babu inda za ka je ka sallah ka sami ninkin ba ninkin lada in ba masallacin harami ba in kai sallah ɗaya a cikin masallacin nan ta azuhur tana da ladan kayi azuhur kayi azuhur sau dubu in cikin wani masallaci ne ba wannan ba kaga kada ka sakaci kana can kana yawo a gari ana ana ta sallah a masallaci an fahimci wannan ko babu ya yafi daraja sai masallacin harami shi ko masallacin harami in kai sallah ɗaya a cike ta farilla to kana da lada ninkin dubu ɗari ba dubu ɗaya ba dubu ɗari ka gani a shi haga kwaɗayin waɗannan ababe to in ka je din nan ka yi ƙoƙari a rika samun sallolin farilla a masallacin nan a yawaita kuma sallolin nafila aƙalla a samu sallah arba'in da haka a hukumance ma duk wanda aka kai madina to da ya kai kwana takwas kwana takwas ake yi sannan ake kwashe su kuma zuwa zango na gaba aƙalla dai a samu salloli arba'in ina fata an gane to wani a takaice shine ziyara musulmi ko aka ce ga inna manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam ai ko ba a ce ba ya kamata ka yawa jaba ma mutum ya wannan guri ina fata mun gane to bare ka je kusa da gurin sai mas'ala ta biyu ko kuma aiki na biyu ibada ta biyu ita ce umra ita ce umra in kun gama zaman madina in daga madina aka fara zuwa za a taho makka bayan kun yi kwana takwas kuna fitowa madina akan zo miƙati shine zulhulaifa a zulhulaifa ɗin nan a nan ake ɗauro niyya ta umura kaɗai ga wanda zai yi hajji tumattu'i mafi yau mu tumattu'i suke yi saboda haka in an zo wannan miƙati wata unguwa ce bayan garin madina tsakanin da madina a wancan lokaci bai wuce mil goma ba an gane wannan ko to daga nan ake tsayawa akwai ɗakunan wanka bila adadin daga nan za ka je ka yi wanka ka cire duk kayan jikinka su riga su wando su hula duka aje kuma in kana da buƙatar ɗan aski ka ɗan aski hamata da sauransu ne, sannan sai ka yi wanka a gurin sai ka ɗauko wannan ihrami naka wannan zane da wannan mayafi ka ɗauro zane ka yaho mayafi an gane wannan ko kenan ka fito ka yi alwala in ya dace lokacin sallar farilla akwai masallaci gurin a yi farilla in ba lokacin sallar farilla ba ne ba kai niyyar sallar nafila ka yi sallar nafila raka'a biyu to kana gama wannan sallar wasu suka ce daga nan za ka kulle niyyar umarka wasu kuma malamai suka ce he ka dawo cikin mota ku ka zauna sai ka kulle niyyar ka ta umara labbaik allahumma laka umratan na yi niyya ya Allah na kulla umara na amsa kiranka ya Allah na amsa kira na umara umra kadai zaka kullo daga nan ba hajji ba an fahimci wannan ko daga nan za a taho kuma har zuwa makka kan hanya za a ci gaba da maimaita wannan labbaik Allahumma laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak gurgudan hali a gurgudan yanda yayi don tafiya ce mai nisa wajen kilomita ya kusan 400 an gane haka da za a taho a mota ko a mota suna yi gwargwadon yadda ya sauwaka har a kusan shigowa garin makka da an zo garin makka inda hali domin tafiya ce yanzu ake yi ta tawaga ba kowa ɗaiɗaya yake tafiya ba kusan mutum hamsin cikin kowace mota hei aka tsaye da ku don an tsaye an ba ku dama ku yi wanka mustahabbi ne a yi wankan shiga garin makka banda wancan wanka da kayo in ba a ba da dama ba shi kenan a shiga garin makka da an shiga garin makka inda ake nema ina ne masaukinku kowace mota kowane alhaji su akwai mutawafansu ma'ana hukumar aikin haji ta raba mota mai lamba kaza masaukinsu gida kaza ne shi direban ku za a sanar da shi shine dan makka zai je ya kai ku da an je masauki aka tsaya ba wani abu za a yi ba sai kuma a tayi maharami damar kuna cikin ihramin ku sai a tayi maharami maka cikin dare ne ko da rana ne ko da safe ne ko da yamma ne to kuma an shiga aiki na biyu kenan wato shine umra shine umra idan aka zo wajen yin umra din nan da an shiga masallacin harami sai a fara da tahiyatul masjid wato sallar na talafiyar raka'a biyu sai a tashi a kama dawafi wasu maza mazhabobi sukan ce a yi dawafin kurin ba sai an yi ta hitar masjidi ba an fahimci wannan ko a ci gaba da dawafin nan zagaye bakwai a wannan ɗawafi shi ake fitar da kafadar dama waje ta hagu ko a rufe ta a yi zagaye na ɗaya da ɗan sassarfa zagaye na biyu da ɗan sassarfa zagaye na uku da ɗan sassarfa gwargwadon hali to na hudu da na biyar da na shida da na bakwai sai a tafi a hankali an fahimci wannan a wani dawafi kadai ake wannan in an gama wannan sai a je a sami maqamin Ibrahim wani dutse ne an kewaye shi yanzu da wani abin kewayewa inda hali ka je kusa da shi ka yi sallar nafilar karaka'a biyu in babu hali duk inda ya samu cikin farfajiyar masallacin duk guri ne sai ka je ka yi sallar nafilar karaka'a biyu daga nan sai ka tashi inda halin samun ruwan zamzam a sha a sha a lokacin babu hali sai a wuce a nufi safa da marwa sa'ayi tsakanin safa da marwa a yi shuɗi bakwai to da an yi wannan sai a je a yi aski ko a yi saisaye tunda yanzu umara aka akwai sauran magana aikin hajji sai a yi saisaye kada a kan kwalkwabo a ɗan rarrage da gashi to da an gama wannan an gama aikin ibada na biyu ita ce umara kaga an yi ziyara an yi umra ita umran nan kaji inda ake ta cikin wannan ƙwariyar masallaci kadai nan ake fara ta nan ake gama ta ba a zuwa ko ina dan haka kamar muka karanto baya aka ce ba a shigowa maka heda niyya umra amma ita aikin maka ko a cikin gari kana iya ɗaukar niyya amma ita umra sai kayo ta daga waje dan ita a cikin garin maka ake gama ta ba a zuwa ko'ina da ka zo kai wannan dawafi kai wannan sallar nafila raka'a biyu ka je kai su a yi safa da marwa ka ɗan yi sayasayenka an gama umra an gama ibada ta biyu ina fata mun gane to da ita waccan ziyara wacce ake zuwa madina da ita wannan umra wacce da an zo maka ake yinta su ana iya su a kowane lokaci na shekara kowane lokaci a iya yin su a iya yin su cikin watan al-muharram a yi cikin safar a yi cikin rabiu awwal rabiu akhir da cikin waɗannan watanni da a iya yi su kowane lokaci a shekara a iya yin su to na uku shine aikin haji to shine ke da lokaci ayyananne shine yake da wata rana ayyananna ba kowane lokaci ake iya yin shi ba a shekara to yanzu an gamo ziyara an zo kuma an yi umara an gama in ka koma masauki yanzu sai ka cire wannan ihrami kuma sai a ninke shi a aje ko a wanke shi a aje sai ka ɗauko kayanka na gida kuma a sa a ci gaba da hidima ta ibada shi sai ake ce mashi tamattu'i ba ka sake waiwayen ihramin can kuma sai Allah ya kai mu ran takwas ga watan zulhijja sai Allah ya kama rana takwas ga watan zulhijja ana gobe arfa to daga lokacin za a fara aikin haji amma yanzu ka gama umaran nan to yaka mai da suturarka ta gida babban rigarka ko kaftaninka ko ma dai me kake sawa a ci gaba kuma da ayyukan ibada a nan garin makka akwai gurare waɗanda ka iya zuwa ka ziyarta amma ni dai a iya sani na ban san akwai wani guri ba musamman takamaimai inda aka ayyana alhaji ya iya zuwa don ziyarar shi kamar yadda yake a madina in ba masallacin harami ba amma akwai muhimman gurare in ka samu dama ka ziyarce su kamar kogon hira kamar eh, kogon sauri an gane waɗannan ko wato inna aka fara saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani kogon hira kaga yana da kyau ka je ka gano tarihi kaga in aka fara saukar da alqur'ani an gane wannan ko inna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanda aka nemi a kashe su ko a kama su suka gudu suka boye cikin wannan kogo in ka samu dama kai maka da iya wannan kogon dan ka je ka gano inna manzon Allah ya zauna da irin yanda kogon yake da irin zaman da suka yi a ciki da sauran gurare akwai gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka haife shi yana na cikin garin makka yanzu gurin laburare ne gurin littattafai ne in ka samu dama kana iya zuwa ka zirce wannan guri akwai daru arqam inda musulmi suka fara ɓoye aka fara sallah a ɓoye aka fara shiga musulunci a ɓoye ire-iren waɗannan gurare dai na tarihi waɗanda musulunci ko sama ma'ambace suka cikin alƙur'ani wasu ambace cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam babu laifi ka zirce su ina fata an gane sai dai a nan ma kada ka bari waɗannan ziyarce-ziyarce su ɗauke ma hankali su raba ka da samun sallah a masallacin harami ina fata mun gane to shi haramin makka akwai khilafa na malamai ina ne yake da wancan bambanci na ladan domin in kai sallah ɗaya ta farilla a cikin hurumin makka kuma a cikin masallacin makka masallacin harami to fa kana da ladan irin wannan irin wannan irin wannan sallah dubu ɗari a wani masallaci wanda ba wannan ba dubu nawa dubu ɗari a wani masallaci wanda ba wannan ba kalli wannan ka sake wannan lada ya kubuce maka to kada ai sakaci wannan lada ya kubuce to inna sabanin malaman yake wasu sun ce duk bakin hurumin makka bakin hurumin makka wato local government din makka duk inda zaka bullo lokaci shiga makka kowace hanya akwai iyaka da aka sanya an dauki gurin shine hurumin makka sun ce to duk wani masallaci da ke ƙwarerar wannan guri to yana da waccan alfarma in kai sallah a cikin shi kana da lada dubu ɗari na wani masallaci wanda ba wannan ba an fahimta wasu malaman suka ce a'a ba dukkanin masallacin cikin garin makka ba wancan dai masallaci na harami inna ɗakin ka'aba yake cikin shi shi kaɗai ke da wannan sauran masallatai ko na cikin gari su ba su da wannan alfarma an gane bambancin to amma al'ahawad abin da ya fi komi daure ka je ka riƙa yin sallar nan a masallacin can na harami inda ɗakin ka'aban yake duk ka kauce ma komi domin dukkanin malaman duniya sun yadda shi yana ciki wa'annan ku akwai saɓani a kai sauran masallatai na cikin garin makka ko ba ku gane ba amma shi wancan aikun gaba saɓani kowa ya yarda to ka daure sallolin nan asuba azhur la'asar magriba isha'i inda hali a riƙa yin su a cikin wannan masallaci na harami shi yasa mafiya akan so a samu masaukai kusa da harami din nan don shi zai ba alhaji dama wajen sauƙin zuwa waɗannan salloli to amma masauki ku ko nesa yake abin da ya kai mutum wannan ƙasa fa nemo ladan ko ba haka ba abin da ya kai ka kenan neman lada to kada kai sakaci duk abin da zai gurgunta ma ladan ka bari san jiki ya sa ka bi shi waɗansu daga cikin alhazai musamman ‘yan masaukansu na nesa to ko ba su iya zuwa sallar asubahi masallacin harami ba ko da zaran gari ya waye an yi wanka an fita to da sun fita dama sukan nufi harami ne can za a je a yi azuhur a yi la'asar a yi magariba a yi isha'i sannan su dawo gida duk abin da kake nema akwai shi a can fiye ma da in ka dawo gidan ko ba haka ba ne akwai gurin kewayawa har guraren wanka ma akwai in wanka za ka yi akwai abinci kala-kala da ɗan china da ɗan sudan da ɗan indiya da ɗan ina ne da ‘yan najeriya duk za ka iya samu don haka ke na mafi yawa in aka bar gida da hantsi wajen karfe takwas haka aka tahi to sai kuma an gamo sallar isha'i sannan a dawo ina fata mun gane a daure da samun waɗannan salloli a cikin waɗannan masallatai musamman masallacin harami yana da fifiko dubu ɗari dubu ɗari an gane wannan komi at alifin. shi ko masallacin madina sau dubu ɗaya sau dubu ɗaya Allah ya taimake mu dama abin da ya kai mu neman ladan a daure a samu wannan lada Allah ya taimake mu to shi ke nafi duk waɗannan ayyuka da kayanka na gida za ka yi ta yi kuma in ka je masallacin nan na harami abin da aka fi so ka yawaita ɗawafi shi ya fi komi domin sallolin na filifili ko a gari ku kana yi amma in ka yi su ɗin a babu komi su ma suna da fifikon lada a kan sallar na fila a wani masallaci ba wannan ba sau dubu ɗarin ka gani amma dai ka yawaita ɗawafi domin in ake ɗawafi ne ba ka da shi a garinku a ya yin ɗawafi da inda ka yi ɗawafi kuma sai ka yi sallar nafila ɗin na a biyu tare take da kowane ɗawafi duk ɗawafin da kai to yana tare ne da wannan sallar nafila raka'a biyu in ka samu kusa da muƙamin ibrahim a yi in ba a samu kusa da shi ba duk inda ya samu a yi an fahimci wannan allah ya taimake mu to ba za ka ƙara wani aiki ba kuma duk wannan fa da kayanka na gida za ka riƙa zuwa ba ka ƙara ɗauka ihramin ka shi wannan ɗin nan ka ƙara ɗaurawa sai kuma in Allah ya kai mu ranar takwas ga watan zulhijja ranar takwas ga watan zulhijja daga ran nan ne kuma za a shiga aiki na uku za a shiga madindin ɗin aikin Shi ne aikin hajji daga ran nan za a fara shi da ran takwas ga wata da me ake farawa shi ma za ka yi wanka a nan masaukinku shiga bayan gidanku ko wajen wanka na gidanku ka yi wankanka an gane sai ka tuba kayan gida sai ka sanya shi wani ihrami ka ɗaura shi yadda ake ɗaurawa to daga nan cikin gidanku kana iya kuma ƙulla niyyarka ta aikin hajji labbaik allahumma laka hajjan labbaik allahumma laka hajjan shikenan ko kuma in kun zo kun hau motocin an kama ku motocin hawa ya ƙulla niyyarka ta aikin hajji daga nan waɗansu sukan ce sai an je harami sannan sai a yi ɗawafi na ban kwana da harami sannan a kullo daga can to ko kaga wa'in suna tafiya can wata mazahaba ce guda ɗaya namanta kowace ce suke da wannan ra'ayi amma dai mafi yawa malaman duniya sun ce mutum yi harama ne daga gidan shi domin manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam daga masaukin shi ya harama da aikin haji ba sai da ya je harami ba wa'in suke tare da manzan Allah haji shi ne ta ban kwana daga nan masauki da suka niyya suka ɗauki harama da aikin hajji ba sai suka koma harami ba ba sai an koma harami an ɗauko niyya ba daga nan gidanku daga nan za ka yi niyyar aikin hajjinka daga nan za ka kulla niyyar aikin hajjinka daga nan za a kwashe ku kuma a motocinku ba inna za a zame da ko sai mina mina wani gari ne da ɗan nisa da makka ina ga suna cewa ko zai kai kilomita ko mil goma sha biyar ko kuma kusan dai haka ban da tabbaci amma da sukan ce ya kai haka to a can za ku tara an shirya muku hemomi an shirya muku masaukai rumfuna ƙasa-ƙasa ga ɓangaren 'yan afirka ga ɓangaren ƙasashen larabawa ga ɓangaren ƙasashen turawa in aka zo cikin ɓangaren ƙasashen afirka ga ɓangaren ghana ga ɓangaren 'yan Najeriya, ga ɓangaren 'yan Nijar, ga 'yan ɓangaren 'yan Ghana kowace ƙasa, ga ɓangarorinsu an keɓe musu. In ka shigo cikin ɓangaren Najeriya, an kakkasa jiha jaha 'yan jihar Katsina ga hemominsu, 'yan jihar Kano ga nasu, 'yan jihar Lagos ga nasu, an kakkasa guri-guri-guri-guri. Ya danganta ga jihar ku sai a ku ɓangaren jihar ku, za ku samu ɗakuna ne aka shirya na tanti mai kyan gaske da katifu da duk abin da ake buƙatuwa za a je ku a nan gurin nan za ku yi a zuhur nan za ku yi la'asar za ku yi magariba za ku yi isha'i kuma ku kwana a nan gurin zuhur ɗin nan da la'asar ɗin nan da isha'i da za a yi su ne ƙasar amma ita magariba tun da damar ka uku ce za a cika ta da daidai dama akwai jagorori kuma limamai da waɗanda ake tare da su duk abubuwan da za a yi su za su nuna muku yadda za a yi idan aka yi sanar asubahi gari ya waye to kuma sai a bar wannan gari na mina a ƙara nausawa kuma a wuce shine za a nufi inna filin arfa yake tun daga lokacin da ka ɗaura harama fa daga cikin makka aka taho mina za ka taho kana talbiya ne labbai allahumma laka labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mat laka mul… la sharika lak gurgudan yadda ya sawwaka ba wani zai rika bada wasu na amsa ba irin yadda muke ji ana a rediyo din nan ba haka ake yi ba kowa ya tashi ko ba sai ka daga sauti ka kwarara da karfi ba a ɗan ƙasa kasa ne zaka iya ji da kunnanka in ka gaji kuma kana iya yin shiru to aka kwana a nan muzdalifa aka tashi za a tahi arfa akan hanya ma daga muzdalifa zuwa arfa za a tafi ana wannan labbaika allahumma laka labbaika din wasu kuma suka ce za a tafi ana kabbar bari ana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga an kwana an taho ran takwas ga wata an kwana mina ran tara ga wata kenan ran tara ga wata to daga nan haka za a tafi ana talbiya ko ana kabbar bari har a isa filin arfa har a isa ina filin arfa da an isa filin arfa din nan akwai masjid nimra masallaci ne babba a wannan fili na arfa nan za ku jira za a yi sallah bai ɗaya dukkanin mutane da ke gurin nan za a sallah da limami ɗaya Allah akbar shugaban limamai na duniya a shekara duk wanda ta nada zai jagoranci wannan sallah da wannan huduba shine shugaban limamai na duniya a wannan shekara shine Amir alhaj to zai jagoranci sallah a zuhur da la'asar tare yi a zuhur kasaru a kira sallah sau daya yi ikama a yi a zuhur ana gama a tashi kuma a ikama a yi la'asar dukkan su kasaru duk ƙasar za a yi su daga nan limamin nan zai ci gaba da hudu ba zai yi hudu ba wata ta shafi duniya ga baki ɗaya daga gama hudu ba shi kuma an ci gaba da tsayuwar arfa kenan kowa sai ya samu inda zai tsaya dama filin arfan ma an shirya hemomi kamar yadda aka shirya a can bena ɗin can masauki masauki unguwa unguwa ƙasa ƙasa yankin ƙasar ku dama kuna dunkule yankin yan jihar ku ma kuna dunkule akwai hukumomi dai masu kula da alhazai shine aikin hukumar kula da alhazai ta yadda wani ba zai batan kai ba ya fada wani guri an gane wannan ko daga nan an shiga kololuwar aikin hajji kenan shine tsayuwa arfa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhajju arfa arfa ita ce hajji arfa ita ce hajji duk abinda ka rasa akwai gyara amma ban da arfa da haka za ka ga alhazai ko da mutum yana asibiti ne irin wanda rashin lafiya take kama su suna saudiya din nan to ko da suna asibiti da haka ambulan ambulan an ɗauko su irin motocin ɗaukar marasa lafiya din nan an zo da su su je samu tsayuwar arfa tsayuwar arfan nan ba lallai sai ka je kan dutsen arfan ba da haka iske waɗansu suna yunkurin sai sun je gurin ba sai ka je ba an ce mana akwai manya-manyan duwatsu a gurin wasu mata sun fi dutsen arfan girma amma dai ba su ke da darajar ba shi wannan ɗan ƙaramin dutsen da aka fi girma shine arfan shi ke da darajar Allah kwar Allah nan Allah nan to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya kusa da wannan dutse sai manzan Allah ya ce wa qaftu hahuna wal arafatu kullaha mawqifun ni dai na tsaya nan amma duk bakin filin arfa ko ina gurin tsayawa ne ka duk inda ka samu ka tsaya inda ka samu ka tsaya in baka samu ka gano bangaren garinku ba ko bangaren ƙasarku ba to kada kai ta yawo samu guri ka tsaya in ka tsaya gurin nan me ake yi babban muhimmin abu a ci gaba da addu'o'i yawan ta karanta alkur'ani yawaita addu'o'i a daidai lokacin nan lokaci ne wanda Allah yake buɗe ƙofofin rahama ƙofofin karɓar addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan rana ne a daidai wannan lokaci ne Allah yake alfahari da bayan Allah ga mala'iku to ku zo ku gani ku ga bayina sun taho daga ƙasa ƙasa sun taho daga garuruwa masu nisa sun zo don karɓa kirana Allah kwar babu wani taro wanda yake tara ɗan adam a duniya kamar irin wannan taro domin duk zaman da za ka yi a madina wasu na zuwa ne wasu na fita haka in kuka zo makka wajen dawafi da sauran sa'ayi lokacin da wasu ke shiga lokacin wasu ke fita duk inda ake alhazai ba inda suke haɗuwa jimlatan baki ɗaya sai rana arfa sai filin arfa kuma filin nan yana nan yanda yake kuma ya kwashi alhazan duk shekara abinda aka so ka fuskanto alƙibla kada ka fuskanci dutsen ba dutsen za ka kalla ba in za ka yi addu'o'i ma'ana dai duk inda za ka yi addu'a a sa'udiyya ne ko a garinku duk addu'ar da za ka yi ka fuskanci inal alƙibla take ina fata an gane sunna ce ta addu'a ka fuskanci alƙibla a duk inda kake a duniya da ka fuskanci alƙibla ka ci gaba da addu'o'i a ci gaba da addu'o'i a ci gaba da abin da ya sauwaka ana tsayuwa arfan na akan abin hawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsaye arfa a kan raƙumin shi a kan raƙumin shi to yanzu ba dama ka shiga mana da raƙumi ko roka za a yi an gane dan a motoci ake kai mutane yanzu to in bai ka samu sakko kan motar ka ba tana cikin filin tsaya nan gurin in ka sako ƙasa kana iya tsayawa a tsaye kana iya zama haɗin kishin gida kana iya yi ba ce aka ka kwashe lokacin a tsaye ba har zama kana iya yi wa'annan addu'o'i da karanta alƙur'ani kuma kai gurgurda abin da ya sauka ka roki Allah bukatunka da bukatun al'umarka Allah ya taimake mu to ba a baro wannan fili a kula da kyau tun daga azhur tun daga lokacin azhur a lokacin ana gama azhur za a yi la'asar daga nan an shiga tsayuwar arfa ba a baro filin nan sai rana ta faɗi sai me sai rana ta faɗi a mazhabar malikiya tabbas sai ka jira rana ta faɗi kana cikin filin nan amma akwai wasu daga cikin nahiyoyin duniya su suna ga inda ka kai yamma ko rana ba ta faɗi ka iya baro gurin to kai kada ka biye musu kai ka tsaya rana ta faɗi tukunna domin akwai gyara akwai gura da za mu yi magana nan gaba waɗanda su ne muhimmai cikin aikin hajji waɗanda in suka ɓaci to aikin hajji ya ɓaci guda hudu ne to wannan gurin yana daga ciki mutum ya je ya tsayuwa arfa rana ba ta faɗi ba ya baro filin to wannan malaman malikiya sun ce hajji shi ta ɓaci a ta ɓaci hajji ta ɓaci sai ya cika ta haka nan baɗi ya dawo ƙara wata sai ya jira rana ta faɗi in ranar ta faɗi to ba a yin sallar magariba kuma a wannan fili to ba a magariba a wannan fili bayan faɗuwar rana za kuma a kamo ababen hawa a yunƙuro kuma a baro wannan fili sai kuma a dawo wani filin ake ce mashi muzdalifa shi kuma yana tsakanin filin arfa ɗin nan da dawowa mina in aka kamo hanyar mina kafin a dawo mina anan ake zuwa kuma wannan filin muzdalifa a nan ake sallar magariba a nan ake yin isha'i su ma'ana ana ƙasar jam'i in ku iso da wuri ku bi sallah duk ma lokacin kuka zo dai ku na ɗaɗe daga cikin kuyamku limanci ku yi magariba ku yi isha'i ƙasar to a nan za ku kwana in an kwana a nan muzdalifa gari ya waye aka yi sallar asubahi daga haya ɗan jira har rana ta ɗan fito sai a ɗinto duwatsu tsinto duwatsun da za a yi jifan shaidan guda bakwai za a fara tsintowa amma tsinci oba kada tsinci guda bakwai ɗin kurin za ka yi amfani da guda bakwai ne amma in za ka tsinto tsinto wajen guda ashirin ka taho da su don abin da ake bukata in ka zo wajen jifan nan duk wacce ka jefa ka tabbatar ta samu inda ake son a samu ɗin duk wacce ba ta samu ba to kada ka lissafa da ita wacce duk ba ta samu ban da ita haka tsinto oba an fahimci wannan ko in gari ya waye akwai wani gudu ake ce mashi mash'arul haram inda hali manzon Allah ya tsaya gurin yi addu'o'i in babu ka tsaya inda kace kai ta addu'o'inka a nan gurin har gari ya waye in gari ya waye sai a gangaro sai a shigo cikin garin Mina da an shigo cikin garin Mina akwai guraren jifan shi dan guda uku akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku a wannan rana ran goma ga wata kenan ran goma ga wata sai ka wuce na ɗayan ka wuce na biyan, sai an je na uku shi za a jefa shi kaɗai za a jefa da kwankwani guda bakwai idan an yi wannan shi kenan ran nan wannan kaɗai za a jefa ran goma ga wata in ka gama wannan sai ka tafi in kana da abin hadaya ko kuma za ka yanka hadaya ka je a yanka hadaya a wannan rana ran goma ga wata sai ka zo ka yi aski ko kai sai sai sai kuma ka taho makka ka dawo cikin garin makka a zo a yi ɗawafil ifada ran goma ga wata da an gama shi sai kuma a sake komawa mina ba za a kwana a makka ba sai a sake komawa mina a kwana a can kuma in kuma ka ga dama shi wani ɗawafi kana iya aje shi ba dole sai an yi shi a wannan rana ba da ka je kayan ka hadayarka ko kuma an ji an yanka maka hadaya tunda yanzu duk mafi yawa dai kamfanoni ke yi sai kai askin ka sai ka koma masaukin ku nan mina daga ran nan ka gama aikin hajjin ka mafi wahalar wannan ihrami kana iya cire shi daga nan an gane wannan ko yanzu babu abin da aka hana illa kusantar iyali shi kaɗai da ba za ka yi ba sai ka zo ka yi ɗaukar ifada ɗin nan ran goma ga wata to sha ɗaya ga wata in Allah ya kai mu sai ka fito he a jefi waɗannan jamurori guda uku a jere a jefi ta ɗaya a tsaya a yi addu'a a wuce a jefi ta biyu a tsaya a yi addu'a ya ka jefi ta uku ba a tsaya kura sai a wuce sai a koma masauki sai kuma gobe a sake dawowa a jefi ta ɗaya a tsaya a yi addu'a a jefi ta biyu a tsaya a yi addu'a in aka jefi ta uku a wuce daga nan ma in ka taho maka ka gama aikin hajjin ka sha biyu ga wata in ka ga dama ka iya tsayawa gobe sha uku ga wata ka sake jifo ina jamrori an gama aikin hajji kwata-kwata komi ya ƙare yanzu sai ka zo ka yi ɗafin ban kwana ka kama hanyar gida in gane wannan ko komi ya zo ƙarshe amin to shi aikin hajjin ana fara shi ne daga ran takwas ga watan zulhijja ƙololuwa a kai sha uku ga wata takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku duka cikin kwana biyar ko shida ake yin shi aikin hajji an yi komi an gama Allah ya taimake mu to akwai waɗansu gurare waɗanda malamai suka ci a kula da su suna ɓata aikin hajji rashin yinsu ko kuma samun tasgaro cikinsu yana ɓata aikin hajji na farko dai ƙulla niyyar nan in daga gidanka nan makka za ka kulla niyyar aikin hajji to sanda kai wankan nan ka sanya wannan ihrami kada ka manta ka kulla wannan niyya a cikin zuci take sai dai in ka kulla ta ka iya ambata labbaika allahumma laka hajjan ko sau ɗaya ka faɗa yayi kana iya yi bayan ka gama wankan ka kasa ihramin ka kana iya bari sai ka shiga mota ko za a tafi kai wannan To in mutum bai yi wannan niyya ba aikin hajji kwata-kwata babu shi domin ina amalu bin niyat wannan a kula da ita da kyau guri na biyu shine wancan tsayuwa ta arfa. in mutum bai samu tsayuwar arfa ba to aikin hajji shi fa kwata-kwata babu ita domin manzon Allah ya ce alhajju al-arfa arfa ita ce hajji. to a malikiya tsayuwar daga zuhur din nan zuwa faduwar rana wajibi ne in baka samu wannan tsayuwa ba kana zuwa gurin rana na faduwa to hajjin ta yi sai dai sai ka bada hadaya amma dan mintocin da zaka ka ɗauka cikin dare aƙalla minti biyar zuwa goma bayan faɗuwar rana shi ko farilla ne in baka same shi ba to ka ta ɓaci suka ce inda zaka tsaya tun daga azahur rana tana gab da faɗuwa sai ka baro gurin suka fita filin to hajji ta ɓaci alwarfa ba barin inda kake ba fita filin ga baki ɗaya ne ke ɓata hajji amma kana nan tsaye ka canza guri ka koma can gurin ko ka canza wani guri ka koma can wannan ba haka ake nufi ba an gane wannan ko fita daga filin kwata-kwata shi ke ɓata hajji Allah ya taimake mu guri na biyu ke na tsayuwar arfa guri na uku shine wannan dawafi na ifara wanda in ka ga dama za ka iya zuwa ka yi shirin goma ga wata bayan kayan ka hadayarka ka iya zuwa ka yi wannan ɗawafi to shi wannan ɗawafi wannan ɗawafi shi ma wajibi ne har in mutum bai samu wannan ɗawafi ba to shi ma hajji shi fa ta ɓaci hajji ta ɓaci an fahimta ko wannan ɗawafi na ifara in mutum bai yi shi ba to hajji shi ta ɓaci ana yin shirin goma ga wata amma kuma kana iya jinkirtawa har ka gama zaman ka na mina sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata har sha uku ga wata in ka dawo sha hudu ga wata sai ka je ka yi ko sha biyar ga wata ma kana iya zuwa ka yi shi ba dole sai ka yi shi a wannan rana ba amma dai a tabbatar an yi shi duk da wafi kuma sai an mai wannan nafila raka'a biyu na hudu shine sa'ayi in ka yi wannan dawafi za ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa to shi ma in ba a sami yin shi ba hajji ta ɓaci waɗannan gurare hudu su ne mahimmai waɗanda ya fi kamata alhazai su kula da su a tabbatar da an yi su in ba su ba duk abin da mutum bai yayi ba to akwai yadda za a sami gyara ina fata an gane Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa to wani da a takaicin takaitawa shine ayyukan da ake wajen gabatar da wannan aiki mai albarka aikin haji mun ji abubuwa guda uku akwai ziyara akwai umra akwai hajji kuma gwargwadon hali mun dan yi bayanai gwargwadon fahimta a bisa kowane ɗaya daga cikin waɗannan ababe Allah ya taimake mu to wannan mun dan barza ne sauran abubuwa alhamdulillah gwamnatoci suna bakin kokari daga gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi gwamnatocin local government sukan ɗauki malamai waɗanda akan haɗa da alhazan nan don su riƙa tunatar da su irin waɗannan ababe yanzu gobe in mun tashi kaza za a yi daga guri kaza ga yadda za a fara ga kuma inda za a yi cikin kowace tauga a akwai waɗannan malamai Allah ya saka musu da alkhairi malaman mu suna biyar su suna wannan tambihi wannan dan barzawa ne za a samu malaman nan abinda nake ba da shawara ga dukkanin alhaji duk abin da ya rikice ma to malamin da kuke tare da shi local government ɗinku ta haɗa ku da malami state ɗinku ta haɗa ku da malamai an gane wannan ku da abin da ya dan shigar ma duhu kada ka yi daka, ka malamin nan ya za a yi an fahimci wannan ku ya maka bayani gwargwada abin da ya sani shi ma kuma shawara ga su malaman su ma malaman shawara gare su su tuna an ɗauke su ne don su yi wannan aiki da haka gwamnatin nan ta ba su wannan kujera ba an ba su bane ko dai in an ce ma alfarmarci to alfarmarci, amma dai kar su su manta da aikin da aka ɗora musu in ma alfarma ce kana da wani fada ne wajen gwamna ko wani na hannun daman gwamna ko wani na hannun daman ciyaman shi ne yasa aka baka wannan kujerar to a waccan fadar yanzu yi ma Allah aiki wa'annan alhazai aka haɗa ka da su wa'anda kai alƙawarin za ka tsare ƙoƙarinka baki iya ƙoƙarinka wajen nuna musu to don Allah ka daure malam ka yi wannan da na gaba ake gwada rufin a matsayinka na malam ya kamata a dage a yi wa'annan ababe ka ɗaya ka koya musu gwargwadon abin da Allah fahimtar da kai kai ma inda abin ya shige ma duhu akwai manyan malamai tare da ku kai ma ka je ka binciko a yi wannan don Allah kada ka kalli alfarma da ke tsakaninka da gwamna in kai haka ka cutar da gwamna dan ba dan wannan ya tura ka ba kada ka kalli alfarma da ke tsakaninka da ciyama an gane wannan ko in kai haka ka cutar da shi shi ma Allah ya taimake mu sannan kira na gaba ga su malaman a daure muhimman abubuwa muhimman ayyuka su ya kamata a ci gaba da koya ma alhazai da yawa daga cikin malaman ya su bige da koyar da addu'o'i in ka je guri kaza addu'a kaza za ka yi in ka je guri kaza wa'annan addu'o'i ba wai su ne muhimmai ba ka nuna musu muhimmin abin da zai iya bata hajjin nan menene aka zai iya bata hajjin nan ku fi ba da ƙarfi wajen nuna musu waɗannan ababe menene idan aka yi sai an ba da hadaya kamar rufe kai kamar yanke farce kamar cire kusuma da sauran ire-iren wannan kamar shafa turare ku ci gaba da suna musu duk abin da in suka zai kawo musu na ƙasa cikin aikin hajjinsu to waɗannan ababen ya fi kamata ku ba da ƙarfi ba ta addu'o'in ba in ka je za ka shiga ka'aba ka yi addu'a kaza in ka ga ɗakin ka'aba ka yi addu'a kaza in za ka sha ruwan zamza ka yi addu'a eh suna da muhimmanci amma ba su bane a hammu a kula da mafi mahimmancin ababe dan Allah malamai a kula da waɗannan a kalli mafi mahimmanci daga cikin ababen da ake wajen wannan aikin hajji to su ya kamata a yi gaba gaba da su in kun fahimci sun iya wannan to babu laifi wancan addu'o'i kuma ku iya koya musu hasali ma in son samu da ga wasu ƙasashe kamar da muke jin labari ƙasashe akan kasa ne daga kamar mutum goma sai a ba su malami ɗaya duk inda za su shiga suna tare da shi alhakin kulawa da yadda za su aikin hajji ne yana kan shi haka inda irin wannan ko muka sasa ba a irin wannan ba kasan ba a irin wannan ba to ya kamata mu mu irin wannan duk sanda alhazanmu za su fita ku fita tare da su mafi yawa in su malaman an ce sai kunce su a gida haka aka ce mala ya ce i eh, aka aka ce <laughs> to shi ke da hisa kunce su gida a ta tura jika ka mutu dama nan suna ɗauka alfarma ce ta kai su to don Allah kare amfani da wani alfarma a tsaya a yi abin da ya dace ko kuma alhazai duk abin da za ku tambayi malamai a tambayi malamai Allah ya taimake mu ga ihrami malam ya fito da shi duk da lokaci ya tafi kila yana so mu yi gyara kaga akwai wani aiki fa mai ban mamaki nan gida mata ke daura zane ko ba haka ba mu muke sa wando da doguwar riga to da an je kuma canji ake fa a canji ake mata suke sa wanduna da dogon riga har da hijabi sun su rufe jikinsu ruf fuska ce kadai aka ce kada mace ta rufe fuska da tafukan hannuwa kadai nan ne kadai mace ba za ta rufe ba to kai ko namiji ko dan daras ba yadda ka saba ko dan daras ba yadda ka saba sillewa za ka yi <laughs> ne za ka daura ah, da haka ka fara kuma tun daga gida ka koyi da ake daura zane alhaji tun yanzu ka soma zuwa uwa gida tana koya ma <laughs> a ba waje zai fito yana koyo ba ko inda gashi da malama a gida ita ta koya mai yadda ake daura zani eh kada ka je kuma cikin jama'a za ka fito kalli wancan taro na duniya <laughs> haka ba za ka fito cikin jama'an nan ko da ba ka da shi a shi haga don aka ka tsaya ka koya wata hikima ma haka shi shi ihrami irin wannan na auduga ne ga baki ɗayan shi kusa hikimar wannan in ka ɗaura in kai jiɓi, in jiɓi ya jiƙa shi in ya kama jikinka ya ga ya rabu da jikinka yana da wuya na haka ba na roba ba ne na auduga ne to ake ɗaura ku ɗan yi ma haƙuri ɗan nuna ko yawwa don kada a ji a harɗe amin malam to ana masu abin da suna hange na to bari fito na to da farko kun gan shi dai kamar haka to yadda ake daura ba kuma kan za ka daura zane ba fa lura tun farko in za ka daura ka dan buɗe kafa malam a gani ka dan buɗe kafa ka haka kada kai tsayi wasu waje in ka haka ka harɗe to in dan matso nan ko to to in kai haka ka harɗa ƙafarka, ka daure shi da kyau ya daure ka to fa za ka rika tafiya yana harɗe ka amma tun da farko dan bude ƙafafuwanka haka to yanda ake daura mafi dacewa inda zai kama ka da kyau ga wannan bakin da wannan salebar sai ka hada su haka an gan shi ko aga in ka hada haka nan ƙafa kuma tana buɗe sai ka samu damar kama nan da nan gurin haka an gane ko in yi hadu nan to shi da wannan hannun ne zan kama haka ya daure kana ba kana yin jibi jibin yana shiga yana ƙara kama ka to akwai iya jakarka ta kuɗi domin saboda kuɗinka da yan wayarka akwai ɗan abin da ake maɗauri ɗan kwagir ɗin nan da shi kuma ka ɗora shi a sama yadda za ka ɗaure shi da kyau bayan wannan murɗewar da kai zai ka ɗora shi a sama yadda zai kama ka da kyau an gane wannan ko ina ɗayan yau to wannan shi kuma wajen ɗawafinka na farko wato ɗawafin ƙudumi shi ne kaɗai in ka yafa shi haka in wajen ɗawafi ne na farko ɗawafin ƙudumi din nan za ka fito da wannan kafaɗar waje haka sai ka yafa shi haka haka haka to haka za ka yi ɗawafinka na farko amma sauran dawafai da sauran dukkan ayyukan da za ka yi na hajji to kana iya rufe ma wannan kafaɗa ba ne ka fitar da ita ba kana iya rufe ta haka haka ɗin ka kurin kamar yadda ka saba dai haka yau malam gyara mu amin ka ka haka ko idan ayyuka kana iya da wannan amma wajen wancan tawafi ne na farko kaɗai ake sa ka fitar da wannan kafaɗa ta haka ta dama haka za a yi ta yi kada ka manta fa nan fa ƙasa ko ɗan da na zaba ka da shi saboda in za ka zauna yau ka san irin zaman da za ka yi ka tattare ta a salisu kenan <laughs> amin malam to kada ka manta an gane wannan kwatu duk yadda za ka kama ka ɗaure yadda zai kama ka da kyau to ka yi shi haka yadda zai kama ka da kyau ɗin wato akwai masu ɗaurawa haka a yi haƙuri eh haka ko kamar yadda mata ke yi an gane wannan kotu in kai mai haka abinda ake ji wannan yakan sauko ƙasa yakan sauko ƙasa kana tafiya kana takawa da haka gwanayen abin suka ce ka yi mai haka haka in ka bar shi haka to wannan salebar ta ƙasa za ta sauka ƙasa an fahimci wannan ko za ka suka ce to ka daidaita shi haka haka in nan ya daidaitu wannan bakin da wani to haka wa'incin salabobin su ma wata ba za ta yi ƙasa ba wata ta yi sama an gane wani amma in kaga hakan zai fi ma sauki to kana iya haka soma tun daga nan shi wannan ka ɗaure shi ta baya haka sannan haka naɗo wannan yau ba ne ce ya haɗa a kulle ana haɗa a kulle <laughs> Allah ya taimake mu <laughs> saɓali gida wato wani alhaji yake ce mun sun je aikin nan tukwikuyawa yake tukwikuyawa yake ce Allah kuma wata mata za ta wuce cikin alhaji ba haka ake yi wa Allah ya kyauta Allah ba mu dacewa to amin amin Allah ba mu dacewa to abin ne da wahala eh, abin da wuya ai addu'a za mu yi kurin abin da wuya saboda haka za ka shiga wata sabuwar rayuwa kuma wannan kaga wani karatu ne a wani karatu ne wanda yake nuna maka duk kudinka duk mulkinka a ran nan da kai talaka wanda kila ma biya ma a kai da alhajin garinku da gwamnan jihar ku ga hada shugaban ƙasarku za ku fito cikin irin yanayi ɗaya da sutura iri ɗaya yadda ka fito ɗin nan haka zai fito Siliman wanda kullum da rawani aka shi ma haka zai fitowa an gane wannan ko sai labai su honorable ni da kaga din haka kowa yake sitirar wani bata fita wani tsada ba wannan ihramin dai kowa shine a jikin shi na wani bai fi na wani ba da balarabe da ba Ajami, da kowa da kowa wannan wata ishara ce mai nuna maka tare tashi alkiyama Allah akbar ba wanda yafi wani wani mutum yake ba mu labarin suna cikin ranar arfa mota su ta sun rasa ina ne 'yan najeriya suka sauka suna fangima suna ta yawon nema suka haɗe da wani abin nan wani tsohon gwamna a lokacin wasu gwamnoni ma har su uku a lokacin duk masu ci ne a lokacin sun haɗa jibi sun kashi raɓa ka ce da Allah wane ne ya ce ina da Allah ina wajen in Najeriya yake ce wala sun nima shi nike nema na ya gamu muna kama hannun juna muna ta yawo ce da gwamna wanda a nan ko kofar gidan shi baka saka je ba ta gani eh gashi kuna jibi kuna rufewa tare ta gani to rayuwa kenan wannan yana gwada mana duniya kenan fa ana kwatanta mana taron tashi alkiyama taron tashi alkiyama kenan yanzu yau kaddara mutum ya je aikin makka bai da kudin guzuri wani irin hali kake tsammanin zai shiga wani zai ɗebowa ya bashi da wuya dai da wuya a ce ba ka je aiki maka ba ka da kuɗin guziri wani ya kwaso na shi ya ce ga shi ka yi guziri zai yiwu ba a yi haka a duniya kenan haka fa mutum isa lahira bai ta da guziri ba ba wanda zai baka ah, ba wanda zai baka saboda haka kenan mu yi guziri wata zawwado fa inna da zadi a takawa mu yi guzirin tsoron Allah to Allah ya taimake mu abin da muka nuna Allah ba mu ikon aiwatarwa alhazai Allah sa aje lafiya a dawo lafiya Allah ka kaddara da mu za a yi wannan tafiya ta bana in ba mu samu ta bana mutu Allah sa ta bude da mu ciki Allah ya sa albarka mallan ce akwai tambaya me tambayar wa alaikum wa rahmatullah Mm. Mm. Mm. ya samu jarrabawa an ɗaure shi ko yana hannun hukuma shi ne yi salloli a zuhur da asali dai sallah ta ran alhamis nan babu alwala sannan kuma harin juma'a ma sai gab da faduwar rana sun aka sako shi ne yake tambayar waɗancan salloli da ya yi sun yi koko ba su yi ba aka tambaya take ko mana waɗancan salloli musamman na alhamis nan sun yi musamman asubahi ta na juma'an nan ta yi a zuhur da la'asar na ranar juma'an nan suke da magana in san da aka sako shi tabbas zai iya yin alwala ya sake azhar ya sake al'asr kafara ta fadi to ya sake su sunna ne ya sake su in kuwa hakan ba za ta yiwu ba ko ya ce alwala yayi su kafin ya gama su rana ta fadi su ma bari sun yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai dai kurin anan inda hali in babu bayan da zai taimaka alwalan nan to ya taimama yau ya taimama nan a inna yake sai dai in taimakon ba ta yi to ya salla yadda ya kamata wannan fata an fahimci wannan har salloli sun yi yadda suka samu sai a yi su haka Allah ya kare Allah ya tsare mu na sai mai kuma shikenan ko to alhamdulillah alhazai Allah sa aje lafiya a dawo lafiya malamai da ake hada da alhazai Allah ka ba ku ikon sauke wannan nauyi dan girman Allah ku yi kokari ku sauke wannan nauyi ku kuke faɗe mana fa mu yi bakin kokari mu yi don Allah to kada ku alfarma ce ta sa aka baka wannan kujera to ka yi amfani kuma ka tsare ma wannan wanda ya maka wani alfarma ka tsare mashi tashi alfarma ya yi maka alfarma ne dan ka tsare mashi tashi alfarma to ka tsare mai alfarma ne domin fa gobe kiyama shi Allah zai tambaya in mutane ba samu kulawa ba to ka tsare mai ka kula da su gwargwadon hali Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa barka ga rayuwar mu alhazai waɗanda aka je Allah ka ba da ikon komawa waɗanda ba a samu zuwa ba Allah ka ba da ikon zuwa Allah ka ba da ikon zuwa kuma Allah ka amshi ayyukanmu Allah ka sadaka ga rayuwarmu Allahumma rabba atfusna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا ونتوب تقبل منا رب الفاتح الحمد لله